إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahlu sunna da jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 19 ga wata na rabil akhira rabil akhir ko dade ne aka da kuma kuskure ne ba a hijira shekara 1443 wanda ya dace da 24 ga wata na 11 2021 yau za mu koma karatunmu da muka tsaye da kusan wata biyu da wani abu na motsa ta imam malik don ƙarshen karatunmu na ga takwas ga watan safar na wajen kusan wata biyu da kwana goma ke a ƙarshen karatunmu yi darasi na 84 ne yau insha Allah za mu yi darasi na 85 cikin motsa ta imam malik rahimahullah darasi na 85 insha Allah a darasinmu na ƙarshe mun hara bayanin mawaƙitar hilal wurare shi a ce almawaƙitar kan jabal mikat wurare da aka haddade yadda aka haddade a shuhurar hajj na wata kwanakin da ake niyya ta aikin hajji na lokaci kuma an ƙayyade wurin da ake ɗaukar niyya ta aikin hajji kenan kan wannan babi ne insha Allah za mu tashi a yau a darasin mu na 85 haddathani yahya an malik النافي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من جوفة ويهل أهل نجد من قرن وقال عبد الله بن عمر وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم wannan ruwaya ta abdullahi bin umar iya ba da labarin cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yuhillu ahalul madinata min zulhulefa kenan mutanen madina za su ɗauki niyya ta aikin haji ko umara bukatunsu kenan daga zulhulefa ban suke ce a biyar ali yanzu wurin da ya sananne wanda duwan da ya ji aikin haji bayan mutuwa daga madina shi ne mikati mai tsawo na zama aikin haji to daga nan ake ɗaukar niyya ta aikin haji daga zulhulefa haka annabi haddade ya ce kuma wahilu ahalu sham na najufa mutanen sham nan an kawo duk da nan an ambaci sham a masu mutanen masar da magharib duka wuri guda ne don abu ta hanyar guda ce kenan duka daga nan ne za su yi niyya daga jufa to jufa a yanzu cewa wurin ya zamanto mikatin sukurin suna ne ya zama wuri gari ne makurin hede sanata rabig ita ce yanzu ake samun wuri wanda dan kamar zaman setin jufa kince a yanzu ita ce ake samun wuri na niyya da aikin haji a can can yakata kuma ita kanta wurin iya da nisa kaɗan daga maka daga maka daga madina kai daga maka kai tana ɗan tsawo ta yi masu sabka a jidda zuwa mekaciya zuwa daga can ma ina gan ƙwarƙwariyar nisa zuwa kayan ka je wajen inda za ka je rabikin sai akwai dogon tahiya wannan masu sabka a jidda suke da matsalar amma yanzu gaskiya tun da allah sauƙi abin ga zuwa madina kuna shi lahiya kuna amma masu san suna zuwa har jufa kai rabin a yau ina kai rabin kamacin jufa amma jufa kun ga zama suna ne kuna to dai a wancan zamanin jufa tana daga cikin wurin da mutanen kenan sham za su yi wanda aka ci iya daga cikin mujiza ta nusar salama ko sanin abin zai wakana a gaba a wancan zamanin da yake wani magana jufa gari ne a hannun kaharu ga musulmi wani ba amma kuma ke kayyade wurin da musulmi ke ɗaukar niyya daga ba ta zamanto darul islam ta zamanto ƙarƙashin musulunci to kenan wannan dai wuri da na bai kayyade wa yulu ahlu najd min qarn mutanen najd kenan zamu ce wajen bangaren riyad da suke hutawa daga bangaren yake ce gabas maso arewa suna su kuma za su ɗauko daga najd daga daga qarn wata ruwa ka qarn manazil idan qarn sa'ali ba kuma manazil to karni manazil shi ne kun shakar to wuri da sun wuri ne bai koyuwa balle ma dan ma ce ba ce manazil ba kusan a yanzu an san ina ne wannan wurin da annabi ke magana na wajen niyya na aikin haji na mutanen Najd to wannan ukun na Abdullahi bin Umar ya ambato wanda ya ji da kunnan shi ba shakkar cewa haka annabi ya faɗa ya faɗi Zulhulaifa ya faɗi Jufa ya faɗi Najd sai shi abdullahi bin umar ke cewa balagani labari ya zo mini kenan ba shi bai ji da kanshi wannan cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala wa yuhillu ahlul yaman min yalamlam mutanen yaman suna ɗaukar niyya daga yalamlam wannan yanwa cewa a yanzu duka wannan mai aka wannan wurare wurare ne wanda sanannu a yanzu ta kai yanzu kilomita da shi daga maka ilamlam don kai gusum kenan hanyar yaman kake kama a taif kilomita da shi da yanzu gudun a takaice dai kenan shi na ibn umar bai ji da kuna shi ba cewa labari ya kai mishi duk cewa abu ne sananne a ilimin hadisi mursal sahabi sahabi in ya ce ko da bai ga bai ce wani ma'ana labari ya kai mai kaza ko shi annabi ya ce kaza sahabi kurum ko da ba shi ji abin ba na sabiya dangana masana wani abu ko da bayanan aka yi bai daga cikin risal da aka ɗauka yin illa cikin hadisi don ba wani matsala kan abin kenan abin da tabbatar ne kenan yahudi ko da bai ce ba shi da kan ya ji ba matsala komi illa su suna guje ma ƙarya da guje canza misal suke wani abin da yake ko lafazi bai sauya yadda ya dafa kuskure ko lafazi ya ya ce su wani yadda ya wani yadda kalma ta zo kusan canza ta yanzu a wannan ruwaya kuma wannan ruwaya duk da imam malik ya kawo aka bukhari aka muslim sun zo da ruwaya sai suka magana da mun karanta wannan yace wa haddatha wa haddathani an malik an abdullah ibn dinar an abdullah ibn umar annahu qala amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahla almadinati an yuhillu min dhul hulayfa wa ahla sham min al-juhfa wa ahla najd min qarn قال عبد الله بن عمر أما هؤلاء ثلاثة فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم yace kamar da ya gabata ne kusan hanya ce man malik ya kawo ta mas'alar da guda ce hukuncin guda ne ibn umar ya bada labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni mutanen madina an illu min dulhulefa su yi niyya ta aikin haji daga dulhulefa su kuma wa'adda sham min al-jufa mutanen sham su yi ta daga jufa wa'adda najadin min karin mutanen najadin na taujin iraq kai wannan iran a yau zuwa gabas maso arewa ta saudiya za su yi daga karin to sai shi da ya bada labarin shi abdullahi bin umar sai ce amma haulai salasa wa'annan mawaƙitin guda uku zulhulefa juhufa ya lamlam ga kankarin ya ce wannan na ji su ne fasami'tuhunna don rasulun zama na ji manzan da kukin da kunni na yawon magana ya ce wa ukubirtu an ban labari cewa anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yuhillu ahlul yaman min yalamlam mutanen yaman za su yi niyya daga yalamlam wannan shine abinda imam malik yake da shi na hadisi kan wannan mas'ala duk da cewa mun karanta yana ga cikin gatam na bulugul maram na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi kuma ibn abbas wanda shi a can bai shakka ya yanke cewa manzana ne da kanshi yayi bayani ya kayyade wa mutanen zulhulefa da mutanen madina zulhulefa wali wali ali sham juhufa wali ali najd wali ali najd qan yace wali ali yaman ya lamlam annabi yace hunna la hunna wali man ata alaihinna min ghairihin wama kana min dun zalik tafamahilu min hasaka manaswa wanda maganar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam Abbas yake yayin girki na bai shakka shine Ibn Umar abinda bai tabbatar ba hudun illa lam ko to amma akwai ruwa Bukhari ya kawo Muslim ya kawo shi Ibn Abbas ya tabbatar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yankewa mutanen Zulhulefa mutanen Madina Zulhulefa mutanen mutanen Sham Jufa mutanen Najd Qarn kuma mutanen Yaman ya lamlam can babu wani shakka da yayi akan su kuma ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam hunna lahunna wayannan wurare da aka jeru kenan annan zulefa jufa karan ya lamlam yace hunna lahunna wayannan wuraren na wayan wayannan garuruwa da aka ambata guda hudu ne kuma ce waliman ata alaihin min ghairihin da duk wanda ya biyo ta wurin wanda ma ba yan garin ba iyawa an ci a ci mutanen sham mutanen aka an sunan garuruwa akwai su garuruwa da za su iya zauwa babu su a wannan su kai ci a yan garin duk wanda bai ta wurin ko ba da nan bane ba zai niyya daga wannan miƙatikin da aka ambata in ya biyo ta wurin kinan ko ba dan wurin bane ba inda ya biyo ta wurin zai yi niyya ta aikin hajji daga wurin ba ta dan ni dan Nijar ne na mu jufa ne sai bamu ya Madina balle a kai annabi a mutum da na magarin ma a wannan ruwaye ba mutanen Masar amma ta an san hanyar su ce wajen mabakin a watan zamani to kenan ka shiga ka ci sauƙin haka ya kawo mutanen Nijar ta Najeriya da na mutanen Maghrib kaga daga mun je Madina kun he mu dauko a na yan Madina dan shine mahi sauki kuma yi huta daga cikin shuba ta huce mikati domin me shuba matsala ma'anan zu mutanen Afirka na wannan wuri da ake cewa na Sham ko Masar ko Maghrib ko a samun layin Afirka a yau babu wannan wurin cikakke ba an kazo ta shidda samun sheka bulagoro zaka tafi ba a sabka ba a biyo wata wannan karkara a yanzu to kenan me yanzu kenan an kace ka zo jidda kai in ka saka a jidda ka huce miƙatin miƙatin aka seti nake ake ta an seti a cikin ruwa yake zawa akwai su jirage wanda suke hodi mun zo miƙati ni hanzu ba taɓa wanda jirgin da ake da hanzu taɓa ba hudu amma a wani akwai wanda suke bayanin mun zo miƙati kenan daga nan mutum sai shirya ba wani matsala shi masu sabka a kina jidda su taimaka tsaye a cikin ruwan don me a nan nan wannan matakar a nijar ko najeriya an makara wata haji sai aka ce to abinda za a yi duk wanda za shi wannan haji tun daga aeroport ya sa haramun shi daga aeroport ka sa haramunka tun daga rungu kenan dan a cikin ruwa za a wuce mikatan ga gudun wuce mikati kenan daga an je daidai wurin sai a san da kowa an zo miƙaci kenan kowa ya shirya zama daidai miƙaci kaga a nan ba wani sa kayan daman kayanka a jikin ka yake su mutane suna ɗaukan wannan kaya tsimman wannan shine harami amma zai take harami har su taimi shi za su yi harami na bar harami na iram shi wannan kaya ne na mai harama da mai maganar shi na miji an hana ma'ana an hana shi sa wani wando ko riga dabin da yake da tsimiki akan sura akan siffa ta jiki an hana ni aikin hajji sa to kenan shine sababin ake sa wannan izar da rida dan kana cikin harami baka sa wasu kaya irin su to kenan ko dan fada maka hanka ne musalli annabi sallallahu alaihi wasallam da mun kai shi da mun yana ka da mun kai shi kenan haka sauran sahabbai da mun kayan su ne na yau da kullun da riga ka da zane da mayafi to in wannan kayan gare ka damun kenan da baka saka wanda ba shine kayan ka ba a bukata ya kaɗa maka haram kamar san sanin mata mata ma babu nan da aka suna wahala za ta yaji amma mata kan su ya mata na musamman ya mata haram ta mata haram mata iram ya mata tsamki na musamman na haram alhali mace bata da wani kayan haram namiji kidan kayan ita mace daman ai ba sai a haji ba musulunci ya hana mace ta sa kaya masu ado masu jan hankali shi ne kurin amma duk kayan da za ta sa take sawa a gida inda masu sutura ne su za ta sasa aikin haji ba ta bukata wani kaya na musamman na arami mace mai aikin haji ba ta da wani kaya na musamman irin na namiji namiji ma kuma in a ce misali daman kai daman irin kayan ku ne irin sa iya ce misali mutumin yaman ne irin pakistan ba daman daman kayan suke ne wani kayan kin daman kaya ba ruwanka da wani kayan haji daban shi dai abin da ba a so kakka huce miƙati ba tare da wannan kaya ba tare da harami ba kenan wanda yake irin namu na inda inda akwai matsala to amma a yanzu alhamdulillah ba mu cikin wannan matsala mai yawa abinda yake wakana na jin Najeriya wannan shekarun an gyara duk alhajin da za shi aikin haji to dama ba a sabka a Jidda kai tsaye Madina ake sabka kuma in ma an sabka a Jidda inda ba makara kai ba za a ɗauke ku a motoci sai an kai ku madina kenan wanda za shi madina bai da matsala ba ruwanka da maganar sa harami ko aikin haji ba ruwanka za ka ta madina a zaman ziyara da kayan ka yau da kullum sai ka je ka ƙarin ziyara ka a madina to ka in za ka zo makka to ka za ka zo miƙati ka yi niyya ta aikin umara ko aikin haji da umara ka kina yanzu mamadaunin matsala ta ba wahala ta miƙati a cikin ruwa ko bila wurin zuwa daga ji daga ta yi wurin miƙaji duk wani abun bisa masu bisa makai ka bisa makai ka tankin an ba kai an gari bana ce kaje kai can yawon kai kai ka kenan a takaice yanzu mu ne yanzu ba mu da matsala wannan ta ta maganar ta maganar zuwa wani wuri daban kurin daga madina kun kai niyyarka ta aikin umara ko haji ko da kai ba dan madina bane ba wannan dai wurare da aka yi dai na to nan masala take zawa to wannan wuraren ka tsallake ba kai ba hajji ta baci nan ne kuma ga tsaye wannan ba ta hajji ta baci laihi ne wasu magabata suna ga cewa dole ka koma wurin miƙatin ka ɗauko ka dawo ko suna ga cewa in ka huce miƙatin irin na jidda ka sauka a jidda ka yi niyya to sai ka yanka din dai wannan fatowar magabata na ta cikin tabi'ai babu nassi sai daga annabi sallallahu alaihi wanda ya kawo wannan mas'ala yanka rashin yanka ko baci da babu wanda ya kawo illa isha da malamai kamar suna kaka bin abin raba imam nakhai suna kama ba wannan akan ko lahi ne kai lahin da bai illa akan aikin hajjin ka amma kaida kai da ce ma kai amma suna magana irin misalin da sun aka ka ajin da an huce ya zakai fata zakai ko ta dole ka ta magana irin wannan suke magana dan mutun ya wuce wannan wuraren babu wani akan shi da nasi yazo na yanka dan ya wuce wannan wurin a wajen wani malamai gabata amma da dama mahi yawa suna kan cewa sai ka yanka amma babu nasin hadisi marfu'i wanda manzo Allah ya kayyade maganar yanka ga wanda ya wuce mikati Allahu a'lam shi dai yanzu dai musulunci kenan an kayyade dai yanda aka ma lokacin aikin haji lokaci haka aka ma wuraren dokan niyyar aikin haji wurare wanda su ne yanzu mun ji wannan wurin guda hudu manzo Allah ce a ruwaya Bukhari Muslim cewa waɗannan wurin da aka ambata na ɗan wannan garuruwa ne da duk wanda ya bi ta kan wannan wuraren wanda ba ma ɗan garin ba sai ta wanda yake cike da haka fa ai akwai wani misali shi garin su dama misali ya wuce Madina garin su yake ya zo misali wajen kilo 30 ko 40 da Madina kenan cikin mika cikin zamu garin ku yake iya misali kai iya wata kare ne ka je wani aiki kana kana kana kana maka kana wani aiki a wani gari a cikin saudiya amma kuma kasar da miƙati ne to cewa makana min dunu zalika wanda yake cikin kenan wannan wuraren da aka ambata kenan inda kake da kenan ba ita fa ma an sha da duk da ka tashi ko kai ne haji ko da daga garin ku ko da duk an daga garin ku a cikin miƙatin zaman kai ke kai zaka ko da inda ka tashi ko kai ne haji min haka an sha annabi da inda ka tashi ko da ta ta hatta har makka hilul min makka dan makka ma musu wani da masu dauko niyya ina ka zuwa masjid Aisha ko ina ne a baka bukata zuwa ko ina kana garin Makka zaka yi aikin haji kurin da kake da gidanka ko ka shiga mota ko ka dabba ka abin da yi ka yake ce kullu baka lahum hajja haka yan irin namu masu zuwa su yi tamattu'i aikin haji kenan sai su yi niyya daga gidansu daga inda suke ko in ka shiga kar ka zauna za a za a mina sai ka yi labbaika lahum hajja wannan shi ne abinda yake wani wurin sai wa haddasa ne an malik an nafi an na abdullahi bin umara a halla min furuwar to wannan ne aka ce abdullahi bin umar aka ce ya yi niyya الفروع أتقرين فروع فروع الفروع الفروع الفروع كنا قرين وانديك يا ينسى دا مكتا يا ينسى دا ورم مكاتي نزل لفا ورم باتكي كنا كهي مكاتي أنت ولينا أنت دا فرقون دا وانا أنت ولي سمان تاريني دا تكتشدي وانا يا ينسى يا ينسى niyya kenan ba daga wancan wurin ba wanda aka yi da na zulhu lefa na suna cewa iya sai da shi ne shi dai ba wurin bane na miƙati duk da cewa ya halitta ga wanda yake wani gari misali an ce misali za a yi niyya daga fara da magaram kai kana can wata misali ko turmin ko ina ne sun ce kana ɗaya daga setin da ba ka da magaram ba za ka wuce misali za a yi gusun kenan kai setin da magaram za ka can kai suna ka yayi ba sai ka zo ba a tsarin garin ba kamar da aka ce a niyya ta mutanen Nijar ko wani masu zawa ta Maliya daga cikin daga cikin ruwa kai niyya ai saitin ne ake wa na na Jufa wa haddathani Malik an thiqa an thiqa indahu anna Abdullah ibn Umar ahalla min Iliya Abdullah ibn Umar ya niyya ta aikin haji tun daga Baitul Maqdis wance wani ra'ayi ne fahimta shi yana ga menene tunda bai zo wurin ba daga can shi kamata ka yi niyya ka haimi nan magana fasada ce ta niyya ka haimi kaci wannan allahu alam fahimta ce dai ta ibn umar ya aka ce haka kuma ya tabbata zuwa gare shi wallahu alam amma dai cewa na ibn abbas ya yi inkarin hakan na niyya ka haimi kaci gaskiya shine zahirin magana wannan ya da uzurin shi a wajen allah allahu alam amma abin da aka ɗora mutane wanda ba sa ɓari tsakanin sahabbai tsakanin al'umma ko min ƙati iya da wurin shi me yasa ya daga can Allah wala wa haddathani an malik annahu balaghahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahalla min al-ji'rana bi umrah nan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umara daga ji'rana nan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yake cewa lokacin da ya ci maka ya tahi ya bude ya kai hari na wanda aka yi na na hunain bayan kare hunain ya dawo an raba ganima a wannan wurin daga nan ya ɗauki niyya ta umara kamar za a kamar za a ta gida aka dawo aka niyya annabi komo maka ya yi umara daga ji'irana nan ya ke cewa umara ce aka ce kurin ba bata cikin umara ta ramuwa umara ce kun ta musamman ya je an ce umara ta hudu aka ce ya yi a rayuwar shi ya zo waccan ta hudabi aka hana shi ya yi ta ramuwa ya yi ta hajjin shi da wannan ta ji'irana umara hudu da yi kun duka an ce ya yi a cikin zarkada yi su don bayan hudu maka a cikin ramadan ya zamna ya yi ba ramadan an yi ramadan shawwal kahin ya koma har zirkada ya yi nisa ta kwan ya yi da umarar ta kwan ya koma anan shi rana bai daga cikin wuraren da aka ambata a baya ko amma ya yi niyya daga wurin da yake zuwa ga makka da ake umara shi ne kuma magana duk da ba ambace bata cikin wurin da aka ambata cikin mawaƙi sai al'amal fil hilal to yanzu ita niyya ko talbiya za mu ci a nan da ake ta aikin hajji yaya ake yi a aikace me ake hudi ita kowa san ilar ta farko ta talbiya labbaika lahum umratan ko labbaika lahum hajjan wannan ta shiga umara ko shiga aikin hajji ko umratan hajjan duka dai abinda niyya wannan shine ta farko ka shiga kenan bayan niyya ta zuciya shi ashe nan ne kadai aka kawo magana aiki aka yi lafazin shi duk da ba na wata bane ba amma da an ambaci aikin da za a yi labaka lahum hajjan ko umratan Allah na musa ma da aikin haji ko umara nan shi ne sai kawo magana lafazin niyya to amma nan ai ibe ya kai niyya a zuciyarka amma zaka ambaci wannan lafazin nan ne kadai aikin ibada yazo da ambatar ibada sunanta a cikin aikin haji wannan haka yazo ya kai shi yadda yazo kuma shi makon bai kore maka niyya ta zuci ta wannan aikin ta amma ba a dogara da shi akan sauran aiki a ce wannan hujja ce duk sauran aiki sai an yi lafazin niyya ko akwai hujja ta lafazin niyya dan da kin zaka ambata manzon Allah ya yi alwala ya yi sallah ya yi wanka duk wani ayyukan ya yi babu inda aka samu ya lafazin niyya a ɗaya daga cikin su in ba wannan wurin ba da ya ambaci wani aiki da zai ka kuma shi ba ta ba na wata hajjan ba ko na wata umaratan ba ko yin aiki dama ko wasu aikin hajji dama amsa kiran Allah ne na aikin hajji ko umara kullu shi ne ka bayyana irin haramar da zaka kullu shi ne amma wannan niyya tana nan ita ma a zuciya a wurin za ka kudurta niyya na wannan aikin kuma ka yi talbiya ta labbaika lahum hajjan ko umaratan to zan ya so ga maka menene lafazin da ake yi a wannan wurare a wannan wuri duk dai abin da muka ambata na wannan ruwa ma duka dai abin da ba da wanda bai garko ne da ya inganta zuwa ga zaka ambata su sai ya ce haddathani yahya an malik an nafi an abdullahi bin umar anna talbiyat rasulullah sallallahu alaihi wasallam labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak talbiyar da ya ce wa kana na abu da ke wani labari abdullahi bin umar talbiyar da manzana sallallahu alaihi wasallam yake yi a cikin aikin ta su ga irin talbiyar da yake labbaik allahumma labbaik mana amsa Allah ina mai amsa ma kiranka amsa bayan amsa kana ina nan akan amsa kiranka Allah labbaik la sharika Allah ina mai amsa ma kiranka la sharika lak Allah baka da abokin tarayya shine kuma labbaik Allah na dai amsa kiranka nan shine a wancan zamanin mushrikai kayan hajin ban kwana irin wannan talbiya suke yi labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika illa sharikan huwa laka wa ma malak kaje ban hanya su wai sai da talbiya amma wai Allah baka abokin Allah baka abokin tarayya sai abokin tarayya da kan mallake shi da abin da ya mallaka kiran da akwai amma sun yarda abokin tarayya da suke gaba da gaba Allah da shi shi ma na Allah ne su ma shi ma shi ma da mulkin Allah ne da abin da ya mallaka ma dinna shi la sharika huwa laka wa ma malaka kenan sun yarda duk abin suke bauta ma bayan Allah suke mulkin Allah ne su yi suke nan bisa inkarin Allah bisa inkarin mulkin Allah sun yarda hatta abin suke bautawa su ma bayan suke da Allah kenan me kasa daga neman tsari ne na neman kusanta ta Allah baka da kai tsaye kamar da kai arziki masu ciya ko da musulunci na shehu ne masu ganin kai tsaye baka iya kiran haka ba ta wajen shawanan wannan su suke ma iso zuwa ga Allah ko ba ka suke cewa ba har yana ban malami malami a Najeriya iya wannan magana a radio ba na bawa ba kana mai tambaya kan kata malam ina mutumin da yake yin astaghfirullahi yake halaye ta koyi amma bai da wurin da bashi da murid bashi da maka ta mukaddamin da ya bashi ya tawa wace Allah ta wace ta yi mun ta wace kai ba baka sai ka ji an baka dole wallah kai ce tabbatar da ce kenan su in ba mukaddimi ya baka nuhu kamar ka banza dan ba ce ba sai sun baka kuma kiran iya kawo misali yake kawo na na tawassuli da wannan manyan malaman tabbun ta wajen su yake ka a wancan zamanin yake ka san baban gida yanzu kai je fada baban gida ka shiga wajen baban gida kai tsaye ba ka wata wajen malami ba to ban ba hauka baban gida sai abin da ya ba ka kuma shi Allah shi ne sai abin da ya ba ya ga mishi sai abin da ya ba isa abin da ake bai bashi labari ko ka ga baka ga Allah da ka gobe Allah ka shahada to amma duk misalin banza da suke bada na marasa na marasa aqida don ba ko sai ka mabiya ko suna yarda misalin ki oh wannan ilimi ne ba gashi ban gida ba ka ka abai wa gaji to sai ka ga Allah Allah za mu haka sai shirbi saboda su ma shirkan wannan abin kai su ma wannan abin da kai so wai wannan aiki da kwalluwa da hankali yace ai da ya za a yi tunda wannan kai ka ga dan ka bauta malakai sai sai ka ta wajen wannan mala'iku ko aljannin wannan sun yi kusa da Allah kai baka kai baka tsarki asalin ma me ya kawo suke bautar suke dawa fizir dubin Allah wajen su girma Allah ne suke dawa fizir aqida tunanin su wani abu ne tsarki da girma dakin Allah ta suka ya za a yi ka je dakin Allah da kana ka saba ma Allah ka je da Allah yika saka zai wannan kin ga ajin su kamar wani karama ce kamar wani karama ce suke ma Allah suke ma dakin Ka'aba e girma girmama wace ya za a yi ka je ka bauta mu Allah da kana ka samu Allah ka kire ka je mu Allah yanda yi ka gudun zur da ka dauka haka suke har Allah ya zo ta annabi ya zo ya kira ya kare da ya kare aikin shi ya kare da makka ya hijira har hijira da ya yi a madina har shekara takwas ka yi hana aikin mushrikai haka suke yi san abin Allah ɗakin tsoro shekara kashe ta takwas na annabi da ya ko alun wannan aka sanarwa daga yau kada aka mushriki zo makka ka ƙara abin Allah ɗakin tsoro ka ƙara tawafi tsoro to ba annabi hana zuwa suke kuma wajen kun girma Allah ne ake ba mota ma Allah da ka don kaga a wannan alisansu abu ne na kiran mu Allah ta kai ga haka wannan shi ne kullum mutum kai bauta mu Allah da ka kuma dole bauta mu da ka ra'ayi shi ka naka a duniya har ƙarshe a nan ƙarshe mai Allah ki tar rabananci a san Allah ne ce san Allah Allah ce fara barkata na alai lita ga rozan ne ba su yi wani rabananci da wani abu su yi ne don kusancin Allah don bautar Allah kurum saboda san Allah suka ɗora maka wani dokokin baka armi baka cin mai daɗi kun sai bautar Allah haka mutu rabananci su ma yi neman kusan daga Allah ne kuma san Allah ne san bautar Allah ne ya kisa rabananci ko ta abin yabo ne haka kenan kurin duk mutum da ya bauta mu Allah da ka ku iya cikin hadari ka huta lahiya lau kurin ka biyan da aka ce kai Allah aiko da manzo yi wannan manzon shi zai gidan ku sha ku zuwa ga abin da Allah ke so a yi shi na zama imanin manzon Allah aikin manzannin Allah kenan su gaya muku yadda ake kusanta zuwa Allah in wajen aka waye gari kurin bautar Allah kai daga dama me aikin manzannin kenan ku ina san Allah yanzu in kaza in tashi duk an tashi Allah yake Allah yake wa in kaza kurin zan san Allah me aikin manzo kenan dama mun difancin manzo dama aikin manzo ya ma saiti ne shine jagoranka ga abinda Allah ke so kai na bauta ga abinda ya halitta ma ga abinda ya halitta ma shine aikin manzannin Allah idan kuma ta zai a yau na ake eh haka mata ai kaza duk bid'a a duniya alaka duniya da wannan aka kirkire ta da hankali ta aiki da kwalluwa kwalluwa ka ta kowa zaki daban kai ka tare ka zaki tare sabanin shi kowa din sa kwallo shi haka nan ba bauta mu Allah da ra'ayi dukkan bauta ma da ra'ayi har yanzu wallahi ya cikin daji to wannan shine lafazin da Abdullahi ibn wannan shine lafazin da manzon Allah yake talbiye shi labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik inna alhamda wa ni'mata laka wal mulku la sharika lak bakinna sai tamimata sai qal yace wa kana abdullah ibn umar shi nafiki ba mai wala ba yace abdullah ibn umar yazidu fiha labbaika labbaika labbaika wa sa'adaik wal khayru bi yadayk labbaik wal ragaba ilayk wal amr wannan ita ce lafazin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake amma ibn jinafi da abdullahi bin umar iya karawa akan talbiyar shi wannan lafazozi na labbaika labbaika labbaik wa sa'adaik wal khairu fi yadayk duk alkhairi a hannunka labbaik amsa maki Allah wal ragaba ilayk dukan wani kudi zuwa gare ka wal amalu aiki zuwa gare ka haka ibn mace karantawa anan idan mun tsaya anan kadai za mu ga kenan ibn umar kari tun na ci gaban manzana sarrake kuma amma ce mun gashi abin da ya ƙara don ta iya ƙarawa akan waccan hasali mun san da shaida ta sahabbai ba sa ƙare cikin addini ba laifin umar kun san aka ce sunna tana tabbata da annabi ya aikata kaza mun gani ce filiya ko kauliya ya ce a yi kaza ko a bar kaza ko takaririya a yi a gaban shekyale ya zama sunna to wannan ko ruwa da suka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ana tafiya aikin haji irin wannan lafazin sahabbai sun ga annabi a gaban annabi kan su akwai su ƙara ƙara aka samu bayan talbiyar annabi ya tabbatar musu da yi sai ibnu mulki ne yake yi ba dan ba abu a annabi ya tabbatar da shi ba ƙari bane ba cikin addini na adaban annabi ya bada kenan dama ƙari akan wancan lafazin da yayi abba ba da akwai lafazin da su ruwayoyin gani ba za ka masu shekara ba da wani lafazin annabi kuma an ya tabbatar da abu kenan ba wani matsala ko da ba gaba dalili ibn umar ba bid'a bace bai sunna ce sai yace wa haddathani an malik an hisham bin urwa an abi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bi masjid al-hulayfa rak'atayn fadastawat bihi rahilatuhu ahal wannan ruwaya wanda ya mace duka dai wannan hadisin shi malin da ya gabata duka duka da ya ba da duka ne ya inganta duka sai inganta eh abinda urwa ke bada labari cewa kamar da yake ruwaya da manzon sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusalli bi masjid zulfa yana salla a masallacin zulfa raka'ata ya salla raka'a biyu wurin da ake salla ta dokan harami wurin da ake niyya to yace fa zasta wata bi rahilatu ahalla in lokacin da ya hau taguwar shi abin hawan shi sai daga miliya da labbaik lam umratan ko hajjan nan me yake so kawo magana raka'a biyu a zulfa to wannan ƙarƙashin wannan wasu na ga cewa shin kenan an shar'anta in za a yi niyya ta aikin haji za a ɗauki harama ta aikin haji sai an sallar raka'a biyu suna ce a'a bai tare da kowane wuri kowace niyya domin nan dalilin da ya ka ko ruwa ta tabbata annabi sallallahu salama bayan ya zo Zulhulaifa ce malaka Jibril ya sabko ya bashi ba cewa wannan kwari ne mai albarka Allah ya maka umarnin ka ya sallah cikin shi shi albani ɗan hula ke cewa wannan masala ta raka sallah ka abiyu dalilin wurin ne ba dukkan miƙati ba ne ba aka shar'anta sallah ya ka sallah raka abiyu kana iya kurin niyyarka daga cikin mota ma da kake inda ya maka su da kominka kenan wani sallah raka abiyu ba ta cikin lazimcin iran to kenan to nan kuma bayan sallar raka abiyu nan kuma akwai masu ganin annabi sallallahu alaihi wasallam a ina ya ɗauki niyya nan ma wajen sahabai ƙwari akwai saɓani har da wani ya ture wani ya ce a ina ya yi a wurin da ya sallar raka a biyu ko he da ya zo bai da za mu ga bayani a gaba na masa'alar yin ɗaukan harami ko niyya ta hanyar ko umara a lokacin da aka sallar raka a biyu ne ko sai kawo abun hawa dan a can da rikici ne a wajen shajara wajen saman bai da tudu gauli gaza duk a yanzu nan babu wannan wurin duk a yanzu gine gine gine ka ce ba da bai da da suna rigima ne a kan daga ina za a yi daga daidai masallaci za a yi ko an je bai da wani ɗan turin da ya ce gaban bai da a nan za a yi a nan annabi ya yi duk yanzu babu su wurin ko ka yi a masallaci ne ka sallah raka a biyu ko ka hau kan ɗaya ne shi dai abin da ake kurin a nan in an sarta azurma nefa kurin wurin niyya ne mutane suka mai da abin wurin wanka sai ka yi wanka ta kwan ka sa harami a nan ta kwan ka yi niyya a jikin hajji tuwanda ba ka yi waɗa bali a yanzu a zo a ranka layi wannan zo mu na ƙarshe wasu yan wa'ana musu wannan nasiha daga gida muka zo muka yi na ce jama'a ta kowa ya yi niyya kai kowa ya sa yi wankan shi ka yi wanka na sa harami kuma ka sa kayi haraminka kurin mun je miƙaƙi kurin niyya za ka ba wani shiga layi ba wani da wanka a kwanan nan gari ne ta wurin kai sai ya sa kwanan su kun su a yace musu ya zo ya wanka ya ƙare da sadulolin ɗin suka suka wasu gaba ɗaya aka rashi ya hoto ya wanka ya ƙare ya hoto ba su da ba kuɗi gaba ɗaya yanzu rutu kuma yake tana a da an gaya mishi a gida an gaya mishi ta wurin kai shi gashi kuma yanzu babu kuɗin kobi ba wa tsarruwa duka ba balle kira in gidan ma ya wata labari ba ba layin ba ba kaga mai gida maka rigima gane mata maka jahilci kuma Allah ta yayi kuma an ga misali an ga mai sarai kana iya wankanka a gida ka saka kanka a anan wani malami ya ga mishi ya ce a can ake wanka da saka ya da ya shiga me da ya shiga ya kare wankan sai ya mance sarruwa da abun kudin sai da ya wuce za shi karhe tuna kai kuma zai an sace babu da ya ji babu kudin sun sace kurin an ta sace aka koma ban daki nasa bai dace ba daki shi ne bai gani ba kurin to ka duwan ka ga inda mutum a tsare kurin daman da gida ka wankan ka ka shirya komai ka sa kayan ka kurin an zo suna hadin kana kana kallon su kurin in ka samu ka je ka sallar ka abi kurin sallar ka abi kurin ka ne ka shikenan ka huta amma nan za a yi kai wanka ka shiga layi ka sa kaya ba sai matsala ce kuma ba shi cikin shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya ana wanka ko sa kaya dama ya wanka shi a gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa dama kan shi kenan na gama na gama kurin da yazo nan kurin abin da ka sannan na raka'a bi yayi ba sai raka'a bi kurin ne niyya ba abin da ya ana wanka ko sa kaya wannan wani Allah shi da mu akan dai to yanzu dai kenan nan ruwa ta urwa cewa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمسجد ذي الحليفة مثلا صلى الله عليه وسلم إيه صلى أما صلى ذي الحليفة ركعتين ركع بيكي فاستوت به راحلته أحلى لو كتشد أبها وشي ميكي زمنا يسيا سيكما لكنيا تا أيكين حج عمرة لتلبية wannan kenan kai zan kawo kar za a kama hanya yake yake wa haddathani an malik an musa bin uqba an salim bin abdullah annahu sami'a abahu yaqul ana labin umar kenan baban salim labin umar kenan iya cewa بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله فيها فيها ما أحلى رسول الله إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة أقول أنا أكون مكانا كان أبو شين ابن عمر سالم كبار لاباري كنا عبد الله بابس يا باشا لاباري تشوا أجي بابا ناش يا تشوا بيداؤكم هذه بيداء بيداء سنة ولين أنا تزامن ولين سنة أنك قبل قبل مسلاتين أنا قبل أن تدنيا أنا تزامن to wasu na sabai suna cewa manzan Allah a nan yi niyya wanzu su ce a masallaci to ibn umar sau kan kutanta maka tabbacin manzan salama a masallaci ne ba a nan ba ya yi a zuru lefa ba ba ka ba nan bai da abu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ya ce bai da kuma hazi wannan wurin ku bai da alzaka zai muna razana da ke manzan Allah ƙarya nan nake manzan Allah ƙarya na cewa ya niyya a nan ya ce a'a ma halar su rasu salama illa min indil masajid a nan bai bi niyya a ko'ina a wannan wurin sai a daidai masallaci a nan ya niyya shi shi yake na iya inkari masu cewa an yi a baida da ƙarya ce ake ce ta kai annabi ƙarya to da zamanin an ce kowa akwai abin da ya ji an ce me kawo da masalolin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hawo ya talbiya daga murya wasu ba su ji shi a tambiya daga talbiya sai a baida suka ji shi sai a tanya ji kai ba matsala komi su suka sun ji sun ji amma su ji ba da farko sai a nan suka ji shi kuma ta a can ya ji shi kira matsala kenan ba wani matsala kan amma eh duk da wurin ne ko duka wurin ne ga na zuro ne ba kun wurin ne kun a cikin wurin ne a ce nan ko a can kai a nan sai ko ga a can kowa duk dai wurin ne ne sai dukkan ruwayoyin sai inganta wannan ta biyun ta bukhari muslim ya kawo ta ruwa ta biyu zama سي وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تسنع أربعا لم أرى أحد من أصحابك يسنعه قال وما هم يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال الزبدية ورأيتك تسرق بسفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أحل الناس إذا رأوا الهلال ولم تحل أنت حتى يكون يوم التربية daga an bato da abin da ya faɗi kayan mutum na ajin dogon mana ce abin da yake wannan ruwaya shi ubaid bin julaji ke cewa ya ce ma abdullahi bin umar ya ba abdurrahman ra'aytuka tasanu arba naga kana wasu abu guda hudu na ganka kana wasu abu guda hudu wannan abu guda hudu da kake yi lam ara ahada min ashabika sanwa ban gaba ɗaya cikin abokan kan sabai ban ga ɗaya mai bacci an bakan ka cikin abokan sabai kai ga kana wani abu abu hudu ne ya dole da shi iyayi amma bai gaba sauran sabai sanai sai ya ce ma hunne ibn jurayj sun menene kaga kai lura da ina kai lura da ni ina yi guda da sauran ba sa yi ya ce ra'aituka lata masu minna arkan ilal yamaniye na ga ba ka shafali rukuni na ka'aba sai na ɓangaren gusun ɓangaren gusun ke ɓangaren jihalkin yamaniye na shamiyin na sham ɓangaren arewa yamaniye da ke na ɓangaren yaman gusun kenan sham arewa yaman gusun nan mai ma'ala asar da kaba tana sukura an zo sukurwa ta farko kayan jihadar asawad inda dama a shahawa ake ko an an jihadar asawad a sumbanta inda dama in ba dama a sa hannu a sumbanta in ba dama a yi daga a kabara amma shi na farko kusurwa an gilke da kusurwa ta farko ita nan in baka iya tabawa ba daga hannu ba wani kabara ko ya kauce ya kauce ba ya kauce kun shuru ba wani abu sai mace kusa baka wata bawan kawai baka yawon baka wani daga hannu kai kabara baka baka wani kuna ya kauce kuna sai ka wuce a aswad ya ta wannan na farkon inda dama na kashawa to sai ya ce na lura kai baka taɓa ko ina sai wannan biyun kenan na bangaren na na farkon da nan ba da daren gabas bangaren na kusurce me yasa ka me yasa kake haka kenan nan wancan sukuruwar ta sham ta bangaren kenan bangaren arewa bai taɓa su na kan haka abu na biyu cikin hudu ya ce wa ra'aytuka talbasu ni al-sibtiya naga kana sa takalma ɗan uwa takalmin sibitiya asalin su a can takalmi ne wanda an gyara watar an je mai an hudu gashi babu gashi an silke wata an gyara ka wani shi ne asalin masa'ala da ake ta shiga makwantai da takalmi abu ne sanin ne a nan sallallahu alaihi wasallam babin kayan ruwa ta tabbata ya ga wani a cikin makwantai iya tahiya tsakanin kabarin takalmin takalmi sai na ce ya tabi sibtiya in zina alaik kai mai sibtiya huta kalbanka to wannan kalmar sibtiya da annabi ya ce sai ibn alba da ce sibtiya sai suke ce kenan annabi sallallahu alaihi wasallama iya magana ne da nau'in takalmin da sibtiya dan ado gare shi an je ne ma da irin wannan kalakin ce annabi ke magana ba dukkan takalma ba wannan lafazin da ya ambata na sibtiya sai kamar mutum samun kage mutum sai mutum kai kai mai suliyan rusuliyan ka sai da ko suliyan ko akwai ko mai balka wanda balkar ka ta ce ya balka ta ce ya balka wasu ya suliyan misali ya wuce aka musu inda abin da yake ture wannan magana cewa in ka ce a yanzu mun babu takalmin da za ka sa wanda bi wancan ado ba ado ne to wace mata ta kuma aka je mai musu mutum mata gyada ce ta mai ado maka wani gyada galmu su wace wasu magana wajen ado ne to za a fata kamar da ba ado ba na mana zamanin su ko na wani ya yi wancan ado ban gani ba duk na wani magana ado ne haka wasu na hujja da ruwaya tana kamar bukhari wannan cikin wannan cikin fatawar bari abu bin hajar ya kama mas'alar masu kawo ai ga annabi sallallahu alaihi wasallam iya bada labari cewa lokacin da aka binne mamaci ana mai tambaya ko sai sama karami alimi lokacin da yake jin karan takalmansu ya ce inda ba a tahiya da takalmi a makwantai ya za a ce mamaci iya jin karan daidai jin karan takalmansu za a al'amai tambaya wannan fahimta ta kawo ya suka ce kenan ana sa takalmi za mu ganin ba nasi ba da annabi ya ce a sa kamar da ana da usaimin kayan shi shi ya zubin hajar ya kawo nan matsala ya ce wannan ba shi bane ba yin wani abu da aiki ba shi bane ba daidaikin da shari'a in ana kaza sanin ga abin da annabi shi da annabi ce me hukunci abu me hukunci shi za mu dauka a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to manzala ya hana wani isa yace dan haka yace magana mafi karfi cewa gudda takalmi a cikin mu wannan a ta albani cikin kamar janayis abinda ya tabbatar da shi na hujjoji rashin tahiya da takalmi a cikin makwantai shi ne jiwu shi ne abinda a hili karara ta yin wa ganin irin wannan matsaloli fasirin saɓanin kenan wanda ka gabi ya sa ka yi jayi a kwantai iya wancan ba da masu wancan ra'ayin da ya ji masu ganin ana iya sawa ya dai a mawatan bayanin iya gane bai gane ba dai ba wani jayi a kan abun amma ba ne ka sai tunukan me zai cutar da kai me zai cutar da kai don ka hudda ba na abu daban zai cutar da kai don ka hudda kuma ba mu ce an huda kai lahi ba lahi ana gudun shi don gasa haka yana karɓar shi amma amur ibn hanbal imam al-sunnah jamaa shi da gaza gram ko tema kayan ba sai ki huda ne kan shi an amur ibn hanbal kayan ba sai ki kan shi an bai shiga mu kafir takalmi wannan shi da ke na asalin magana to shi yanzu anan dai muna magana irin nau'in wannan takalmi mai ado mana ne aka gyara fatar shi kenan kana sawa kenan abu hudu ce ya ga yayi ko yace naga kana aka ce baka shawar ku ne ya guda biyun wannan kuma kusa takalma kana sa takalma sibitiya kuma ra'aytu ka tasaba bi sufar na kana lalle kana rini da abuja sufra imma ce da wasu ko da za'afaran duk ɗaya ne dai mutum lalle abu duk rina gashi da lalle ko za'afaran shine sufra kin tita na ce a mace barge mu amma an sa da gashi shi nake wa ba na kaya ba a rini na na gashi shi ya na gashin shi da sufura amma kai kenan sauran ba sa yi wannan shi ke karantar da kai da wata mas'ala ita ma akwai saɓani wajen malamai masu ganin sa rishin sa gemu lalle in ya hori ya saba sunna akwai masu ana gane ahalin sunna da jan gemu to shi ne hujja da wasu ibada ce a a iya daga cikin sunna da kaya sunna a yanzu nan ɗan kallo tambaye shi akwai sabai da yawa bisa yi wannan abu ne wanda ya kai ibn umiya amma sauran sabai bisa yi kun ba da zargin su kenan sai ka zama kenan abin ba wajibi ne ba a sabai akwai da ke akwai da ba nufi yi in kai ka suna ma ba ci an baka yi ba ka zama ba suna baka za ka raka ba sa kenan rishin yin bai sa a soki wanda bai yi ba don bai sa ba ja a ce ya laihi don sabon ne wasu na yi shi shi a marika shi in ba abin warke ma ki na ka safai da yawa wasu ka safai da yawa shi ka suka yayi duk da safai suka safai da yawa gaban su amma su kama suna yi shi suka iya yi kurum ko kenan kaga wannan bai kwatan cewa da bai ba dan bid'a ne amma ana yi kun ba laifi bane ba rini da aka hana da baki annabi hana amma ana rini da abin da ba baki ba kai dai baki kenan za a fara kin surja annabi ya ce da kaurace ba baki kurum ne bai dauce ne sa'awa buku hafa sai ina ne to kenan yanzu dai nan ibn umar kenan yana rini da jan abu iya kenan rini gashin shi don abu ne wanda bai gaba sauran sahabbai suna yi yace kuma wa ra'aytuka idza kunta bi makkata ahallan nas kuma in kana makka mutane suka yi niyya idza ra'u al-ilal daga sun ga jinjirin wata su sauran mutane yan garmaka daga jinjirin wata ya tsaya sai su ne haji tun daga tsaya kuna a cikin wancan kudin cin ashirul haji tun kahin nan tun su farkon shawar da al'ada kana iya niyya ce kana cikin kuma ko mutane ɗanɓar niyya kan da shiga ƙangi na harabi da shiga ƙangi an baka dama to su amma mutane maka suna bari daga wata ya tsaya kenan watan zulhijja iya tsayawa kuma dai su kine su an ce nan menene su suna haka saboda ƙarin samun lada na zama cikin kwanaki ake kashi saɓanin wanda zai yi ran hutamina bana hudu ne zai a cikin a cikin aikin haji su kuma ke suka tun daga wata ya kama to duk da ya halatta ya halatta ba lai bane ba duka duka wata kan gaba da kai ne ta yi to amma shi ibn umar ya ci shi bai a ran nan sai an zo huta gab za a taimina to za mu ga zai ke zon tambayoyi ne ya mishi ya ce wa ra'aytuka idza kunta bi makkata a halin nasu na ganka a makka an mutane suka yi niyya ta kama ta aikin haji zara'u ila suka ji jinin wata wa lam tuhil anta kai baka yin niyyar ka ta aikin haji hatta yakuna yawm tarwiya har sai ran takwas ga wata zara tambayoyi mishi ko tambayoyi na magana ta mi ta harko ta ta mi mai tambayi harko shawar rukuni sai magana ta ta sibitiya sai ta ta sa sa rini sai ta kuma romaniya rai ta ruya wani tambayi guda da ya mishi shi ne yanzu faƙala abdullahi bin umar zuke zai bashi jawabin tambayoyi da mishi guda hudu ya ce an mana arkanu wannan rukunai da ka ce banna shawa sai biyu kiran mas'alar rukunai ne kashe na shawa fa inni lam ara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya musu mina illa rukunai alimaniyan ni ban ga manzon sallallahu alaihi wasallam ba yana shawar wani rukuni a cikin su sai wa'annan biyin na bangaren yaman zamu ce na gusum su kaɗai ga annabi yana shafa ‘yan wa me ka haka saboda asalin ka'aba ginin annabi ibrahim alaihissalam da ya yi kisace doguwa dai a takaice ɓangaren arewa wannan ɗan zagayen da aka yi shi ne asalin ginin wannan sukurwal ta ɓangaren arewa ta ɓangaren sham bata cikin rukunin don wannan abin da aka rage ne an so a mai da ka'aba yadda take karancin abin da aka tara na halak aka ta samu isasshen abin za a gina da wani mai ilimi ya bada filan to tun da abin da maka domin an kabace ta lalace sassa ce doguwa dai aka nemi a sake gina ta yadda take to da aka zo aka rushe aka ce amma kowa kai ka haram ya kawo halak ya kawo halak kaga wasu sun kaga kowa sun kaga kaga sun halaku sun zama Allah bai san haram wani wasu suna cikin suna cikin shirka tilwa suna cikin mukun shirka suna mushrikin mushrikan su amma aka shawara rushe rushe annan ma ba ya kushi ba da kuma san Allah ma amma sun san da haram suka ce to kowa ba a kama Allah haram kowa ya ka halak san kuma wani abu suna son ɗakin hasan gama shi amma ka san Allah ya sani ba ka ka haram jin ka sa ko kuma za kawo to kowa dai ya buga ya buga ya kawo nashi abin da aka tara halaccin ta bata iya gina ka'aba yadda take shi ne wani injiniya filan ya ce tunzu abin da za a yi wannan abin maimakon a barata haka ta da kudin musu isa a rage girmanta sai a gina sauran kaji aka rage tsawon sama aka rage tsawon bangaren arewa da kudin da aka samu to wannan ya zama ta wannan fandasonkin kin shine ha yanzu shine ga wannan dan kewon da ake nan ake dan sawa dan kewon nan hajjar samayil har yanzu aka bar a wannan wurin har yanzu abin da shi tarihi da wannan rikima akan abin da a takaice da kenan wannan rukunin su kuruwa ta bangaren arewa bata cikin rukunin Ibrahim kin shi sa kenan annabi yake shawo wannan kun shi ma annabi yake ayi annabi shawo wannan sauran hawatar na Muawiya ana tawafi da yazo wurin shi dan shawo haka Abdullahi bin Abbas yana ganin shi ya ce ya ma'auya wannan hawa annan bai wannan catole shi na shahita ya ta suna ya kare gaskiya yaro ta kare gaskiya ta yi suna gaggaya kamar tafi da na shahita ita a suna ba a babu wannan a suna imi tsaye ma'auya ya zama shugabancin shi wadda ba ce a suna ce ya kana gaskiya yaro suna suna zai bi ba shawanta ba shawanta wadda ɓangaren ina ganin kamata a tsaya الله كي وتتم هذا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته